Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau rana Asabar 12 ga watan Janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Dan takarar shugaban kasar jamhuriyar demokaradiyyar Congo Martin Fayulu na shirin neman a sake kidaya ƙuri'un zaben da ya gudana wanda ya nuna abokin takararsa Felix Tikshedi da ya kayar da shi. Da yake magana ta wayar tarho da wakilin sashen Faransanci na murya Amurka Eddie Shiango Fayulu ya ce yau Asabar zai je kotun tsarin mulki domin neman a kai wato alkalai su bayar da izinin a sake ƙidayar ƙuri'un. Tun ranar Alhamis ne dai hukumar zaɓe ta ce Tikshedi da ke zama ɗa ga wani da ɗaɗɗe kuma babban jagoran 'yan adawa a ƙasar ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi da ƙuri'u sama da dubu ɗari shida. duk da haka kwamitin kamfen ɗin fayulu ya ce yana da sakamakon da ke nuna cewa fayulu ne ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada majami'ar katolika da ma'aikatar wato ma'aikatan diflomasiyya na kasashen waje su ma sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben ta ranar alhamis ne majami'ar katolika ta ce sakamakon zaben da aka fitar a hukumance yayi sabani da sakamakon da masu saka ido su dubu arba'in da kasashen duniya suka samar har yanzu amurka na kan shirinta na kwashe dakarun da ke siriya amma ya zuwa yanzu bai hada da sojojin amurka dubu biyu da ke cikin siriya suna taimakawa a yakin da ake da kungiyar ta'addanci ta is ba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi magana a karan farko kan shirin kwashe dakarun da yammacin ranar alhamis a wata sanarwa ta fitar ta ce dakarun da ke jagorantar yaƙi sun fara shirin ficewa daga siriya a cewar sanarwar saboda damuwa da batun tsaro ba za su bayyana takamaimai lokaci ko kai komo na sojojinsu ba wasu shaidun gani da ido sun faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta birtaniya da ke sa ido a faɗan da ake a siriya cewa sun ga ana fitar da wasu motocin yaƙi goma da wasu kayayyakin aiki daga sansanin sojin amurka da ke yankin al-ramlan wato ta gundumar alhasaka an kuma yi hanyar iraki da su to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma a nan amurka jiya juma'a shugaban kasa donald trump ya kira halin da ake ciki a iyakar kudancin kasar da cewa an mamaye ta amma daga baya ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a matsayin wata hanya da za ta ba shi damar gina katangarsa da kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi a kalaman da ya na baya-bayan nan kan masa da 'yan jam'iyyar demokar na majalisar wakilai kan kuɗin da ya bukata dala biliyan biyar don samar da bango a kan iyaka trump ya ce ya gwammace ga 'yan majalisun amurka sun kada ƙuri'a da amincewa da kuɗin da ya bukata an rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka ta ranar 22 ga watan disamba bayan da kudaden gudanar da su ya kare kuma Trump da 'yan majalisa ke wato kuma Trump da 'yan majalisa ke jayayya kan kuɗin da ya bukata domin gina bangon akan iyakar Amurka da Mexico. takaddama tasu wadda ta yi sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnati ta shiga kwanaki na 22 wadda ta zamto rufe wadda ta fi kowace tsayi a tarihin Amurka. Matashiyar nan 'yan asalin kasar Saudiya wadda ta yi gudun hijira daga iyalanta saboda tsoron halin da rayuwarta za ta fuskanta ta bar tailan zuwa kasar Kanada inda ta samu mafaka. da yammacin jiya juma'a jami'an thailand suka ce rahab muhammad alkunun mai shekaru goma sha takwas da haihuwa tana kan hanyar ta zuwa birnin toronto firaministan canada justin trudeau ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta amince ta baiwa rahab mafaka kuma matashiyar ta zaɓi ta zauna a ƙasar canada sauran ƙasashe ciki har da austria na tattaunawa da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya domin nema wa rahab mafaka tun makon da ya gabata ne rahab ta isa birnin bangkok a wani jirgin da ya taso daga kuwaiti bayan da ta tsere wa iyalanta inda ta yi kirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida bayan da aka hana ta izinin shiga thailand shi ne rahab kulle kanta a wani ɗakin otal da ke filin tashin jiragen ƙasar ta kuma shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubuta halin da take ciki lamarin da ya janyo hankalin duniya. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shagama ikon Allah. Yare ya lami shagam. Ina yanzu da ikon Allah. Yare ya lamin To, <laughs> madalla baba barka da shigowa zaura a bari ya huce. Yawwa barka ka dai. Da fatan an tashi lafiya. Lafiya, kalau yau juma na zo tsana. <laughs> Ya sanyi. Sanyi okacinsa. <laughs> To, Allah ya taimaka mana na ji labarin cewa yau da gobe za a yi suno. Mm. eh za a dusar karkara eh, to amma kin san kin san an yi dusar karkara ma za a samu sauki a saukin sanyi ba za a yi dan dumi amma kuma matsalar dusar karkara da ta hmm. zuba kasa fa hmm. na ɗaya kenan na biyu kuma a lokacin da take zuba in ba mu tashi a dace ba ta same mu a wurin aiki yadda za mu koma gida jidali ne kware ko na haka ke eh, in kuma ta yawa ma ai ka san ai ka san an sha kwana nan a wurin office bayan da za a ta hmm, gida ko haka kuwa sai dai ni na yi sa'a ban taba irin wannan kwanan ba <laughs> to to Allah kila ka ne wannan karan. Allah sarki. <laughs> To ba da la tsaye bari mu shiga waɗannan babin gashe-gashe na bari mu fara da wannan gaisuwa ta'aziya ga masarautar lafiyar jihar Nasarawa. domin rasuwar mai martaba alhaji isa mustapha agwai na daya sarkin lafiya kenan wanda ya rike wannan mukamin kujerar sarauta na sama da shekaru arba'in. Mm. eh ya rasu a ranar alhamis ya bar mata uku da kuma yara biyu to Allah ya eh, yana da aka ce yana da shekaru 84 a duniya hmm, kaga wannan shi ake ce ba al'amfana an sha ruwa an sha ruwa eh to kuma eh, masu magana sukan ce Allah ba mu danshin Allah sa amma ka san wannan to to Allah ya sa mu tsawon rai kuma Allah ya ba mu rayuwa mai amfani mu ma a bar baya mai kyau ba Allah sarki. To har yanzu muna mika gaisuwa ta'aziya ga al'ummar jihar Filato gwamnatin jihar Filato da kuma ilahirin al'ummar jihar Filato domin rasuwar tsohon sanata sanata VK dangin shi ma ya rasu a cikin wannan makon. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Shawulu da iyalin Tamanuwa Baba. Allah ya sa na faɗi sunan daidai don rasuwar 'yar uwarsu da mamarsu mama Naomi Tamanuwa baba wata kuma za a yi jana'izar ta yau asabar a wardi. Kana kuma muna miƙa gaiso barka haihuwa ga dauda tanko da matarsa hannatu domin karuwa da aka samu an yi jika jikanya zanci kaka, kaka hannatu <laughs> da kaka malam dauda <laughs> To barkamu da aka samu karuwa Dr. Bashir Allah ya raya. To bari ni ma in shiga da nawa gaishe gaishen da farko wannan gaiso ya fito ta fito ce daga hannun Hussein Abba Damban gidan Malam Musa mai gyaran keke cikin karamin hukumar Damban jihar Bauchi. Ya ce salam da Allah ga sakon gaishe gaishe na nima a isar min zuwa ga mahaifina Malam Musa mai gyaran keke unguwar Dambanawa cikin garin Damban da yaya Muhammad Musa Damban sai kuma Malam Umar sakatare sakataren 'yan kwalta jihar gombe da yakubu abdullahi damban sai kuma malam awalu gidan shinkafa damban da dalha mai yankan katako damban da malam sa'idu gayari sai kuma idris m idris da batu <laughs> yusuf wato babaji jalam da kuma muhammad shehu mk taraba da baba gana alhaji nuciya wa cakal to hmm. <laughs> da zan ta ce maka damban ko mika ce ce damban baki sa'a ba ko aka tsare da wani <laughs> nan da na ga sai min baki To wannan gaisuwa ta fito da daga hadin Ahmed manaja Bauchi kenan da kaji Ahmed manaja Bauchi. To na san wannan takarda da ta cika hakan nan galibin mutanen da suke wannan takarda Ahmed manaja daga Bauchi suke ta sai yace daga mai sauraron ku Ahmed manaja Bauchi wanda ke Bauchi a unguwar Karofin Madakin Najeriya zuwa ga filin abar ya huce. ya ce a miƙa mashi gaisuwa fata alheri ga malama bilkisu abdullahi lame ɗaliba a kwalejin ilimi kangeri wanda take da zama a garin inkil a bauchi da kuma malam lamu yakubu lami es tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar bauchi a gidan sarkin yakin bauchi unguwar karofin madaki unguwa ku kenan eh, malam ahmed sai kuma cp mai jama'a yakubu lame na nigerian prison service bauchi sai kuma sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lami a gidan sarkin yakin bauchi da ke karofin madaki duk yan karofin madaki kai kuma eh, ahmed manaja to sai sarkin dawakin tsakar gidan wunti alhaji alin sarkin yakin bauchi waɗannan duk sarakuna ne ake gaidawa yau hmm. shi kuma da ke unguwar bakaro a bauchi wannan ba unguwar karofin madaki ba ne da kuma anti hadiza wadda aka fi sani da anti nosi wadda take ɗaya daga cikin malaman makarantar gwamnatin tarayya da ke bauchi a gidajen malamai ya ce daga ƙarshe kuma a gaida mun baba hassan a gidan sarkin kangere allah ya sa kangere nan ina faɗan shi daidai muhammadu mai rafi a unguwar karofin madaki a jihar bauchi da fatar dukkan kukunji na karofin madaki duk ma da wanda ahmed manaja bai ambata ba karofin madaki duka unguwar karofin madaki da ilahirin al'ummar garin bauchi da fatan an tashi lafiya to zan iya shiga da wasu yan gashe-gashe kafin mu je mu dan shakata <laughs> to wannan gaisuwar ta fito ne daga an sa'ido ga giyo katamma zuwa ga mai martaba sarkin bade alhaji abubakar umar suleiman sai kuma sarkin katamma mai ago da wakilin katamma maina jatau sai kuma abubakar kawo girgir da baba gada alhaji nuciya wacakar da kuma sa'idu abdullahi da maturu ya ce da karshe ba zai manta da honorable yawo usman daciya dan majalisar wakilai karamin hukumar jakusko a jihar yana masa aiki kenan ya eh, tuna da shi na ga alama ah, hmm. an kama shi bayan rigima kuma yan kama shi bayan oh, <laughs> ha'ila ha'ila illallah yanka masho a rage rigima ba ka da gaimato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato <laughs> an kama shi manajan rigima ba abin da idame shi san kankan ba masho daban yan daɗi masho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho meye mun cinye kuɗin kamasho ka karba kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai dan kamashin mugun bawa ba abin da idame ka sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun wakilinmu nasiru adamu ilka ya ce mika min gaisuwa ta a wannan fili na abar ya huce ga sheik abdullahi balalau da ya aurar da 'ya'yansa biyu umu shila da kuma ummu suleiman ajime ta yula wannan juma'an da ta jiya kenan sha 11 ga wata sai kuma tsohon ma'aikacin sashen hausa na murya amurka nasiru mai wada malumfashi dan garinmu da matarsa hajiya indo waɗanda suka aurar da 'yarsu wadda aka haifa a nan amurka nan da suka koma da ita gida wato maimuna ga anas abdulkadir mai wada muna kuma taya murna ga mai sauraron sashen hausa albishir ke musa don samun auren fatima fatima mai zara'u da aka ɗaura a garin micika jihar yobe a makon da ya gabata sai kuma malam bello umar fari na jeka da fari ta kudu gombe da ke fama da jinya allah ya bashi lafiya amin daga karshe sai suleiman jibrin mfafi abuja allah sa eh, malam nasir na faɗi wannan mfafi abuja don samun karuwar haihuwa inda aka raɗawa yaron suna ibrahim allah kuma raya ibro malam ibro mm. to daga karshe bari mika wannan gaisuwa da na daɗe ana bi na bashi nima <laughs> <laughs> wannan yau za ki biya bashin ce yau zan biya wannan bashin in Allah ya yarda hmm. Allah ya yarda yau zan biya wannan bashi gaisuwar fata alheri zuwa ga musta ya alhaji mai suna yariman sarkin zangon kumasi kuma kanwar malam farid wacce ta bikin ranar haihuwarta a wannan mako a kumasi ranar bikin haihuwarta nan muka gaisa to happy birthday again a ji turawa kuma ta ce tana gaida mamata hajiya muniratu ba gudu da yayarta umma rakiya sai kuma sister gado amaryar baba jamal to da fatan duka an tashi lafiya na birnin kumasi hmm. har ma da gwamma Allah sarki gwamma a birnin kumasi <laughs> gwamma da fatan kin tashi lafiya hmm. tun da mun kawo gaisuwa daga nasiru Adamu kaya ga kuma gaisuwa daga haruna mamman bako daga birnin kwanni <laughs> shi ma ya ce ba za a bar shi a baya wannan karo yana mika eh. gaisuwa ne zuwa ga hajiya rabi kwanga da hajiya amina kwanga da antiladi da mufida da bilkis kwanga sai kuma yakubu na mata da kuma sumayya khalidin da amina siniya da kuma salma dukkaninsu mazaunan garin andaha ne a kwanga jihar nasarawa sai kuma al'adin da waliyuddin khalifa da rukayya nur da kuma rukayya kwanga dukansu suna ideal college ibadan ah haruna maman bako hmm. ka je ni ban ji ko dan nijar ɗaya ba fa ni ma abun mamaki ne ai <laughs> to haruna yana zumunci da zan da zan da yan Najeriya na sai ce Najeriya sai ce yanzu yanzu Afirka muncin kenan Allah sarki to madalla da fata an wayi gari lafiya duka da dama ainihi ya aiko mana da labari ne da ya aiko da labari ne sai ya haɗo da waɗannan yan gaishe-gaishen hmm. amma ainihi labarai ne ma guda biyu ya ai turo mana yau za mu ji guda ɗaya ce a sha dariya to za ku a sha dariya <laughs> wannan labari ne na wani na wani eh, magidanci ya je kasuwa bayan ya gama hidindimin shi na wuni sai ya je ya ce ne ya so kafa kai da kafan saniya ya kawo gida ya kawo gida kuma ya ba wani gida sarkin miya ba ya hmm. ba ta girkin abinci shikenan ta girka ganda ragadada mu lokacin da muna yara a malumfashi ana akwai ran kasuwa ran eh. talata daga ran talata da juma'a kasuwar malumfashi ke ci <laughs> da zan baka <laughs> ban dai taba cin ragada da kasuwar na ba dai amma dai ina gani ana sayarwa to ragada da na san ragada da to shikenan war gida ta shirya wannan ganda ganda ta sha yaji tana kanshi sosai shikenan mai gida ya shirya ya kitsa an gama abinci yana zaunawa aka kawo mishi ganda sai ya ce a kunna mai tv a kunna mishi tashar nan da yake so shi yana son kallon namun daji mm. ba nama yake ci ba eh. <laughs> aka kunna mishi kai nan na son gai abu da shi kenan aka kunna mishi tasha ta namun daji yana cin ganda yana cin ganda wai sai hango <laughs> ya hango zaki ya tsalle ya kama barewa sai mai gidan gup sai ya zauna ya kira ya kira eh, eh, uwar gida ya ce kande kande kai yi sauri yi sauri ki zo ki rufe mana <laughs> ki kashe mana wannan timin na kan zakin da ya ga ya ga gaddan wurin sa shi ba <laughs> ya tsallako <laughs> ya kwace ya kwace shi ke dan sai kan dariya ta bushe da dariya sai ta ce hmm, mai gida barin ka maka filo alhaji hmm. na ga santi ya kama ka to sai tukuna sai alhaji ya gada ashe santi yake shi sai dan aka ce wai tabar makunya da hauka ake nade ta ko hmm. to sai ya kara wani sata sai ya ce ai haba ya a ciki a fadace ya kin san ni ba santifa nike yi ba eh. kin san fasahar zamanin nan mm. yanda yanzu kowa yake da waya irin waya ta zamanin nan kina zaune kina magana sai ki rika gani kina mana kina kallon mutum iri yadda ake fesa eh, din na eh, ko kuma video call eh to to me ya hada wannan batun da eh, da batun kashe talabijin da kamar yadda kai magani tabar ban kunya da hauka ake da aka kara maka wani santin mm, mm, mm. <laughs> ka ji labarin mai ganda mai shan ragada da to kin ji um, shi wannan wato wani abu ne da ake ake mm-hmm. ce ma wato turanci wannan ba karamin rigima ba ne idan baka eh. san shi ba mm. wato a shi wannan mutum ne duk wani hira da za a yi ya sani duk wata hira da za a yi ya sani idan aka tambaye shi jihar kano shi ya fi kowa sani jihar kano jihar plateau ya fi kowa sani jihar ina ina ne shi kenan sai wani ne yana zaune ya ce kai injin wannan ya san yankin Niger Delta ya ce a'a ai mu ne yankin Niger Delta in ka je ana neman wadai gayu na wurin a 1987 ai mu ne wurin in aka zo Maiduguri a'a Maiduguri ai mu ne Maiduguri wani na zaune gefe sai ce kai wannan mutum duk yanda aka yi fa yanda ya san wuraren nan eh, wato ya san geography yake ya subhanallah geography ai wata na uku a geography <laughs> muna zaune a geography yake ah subhanallah aje ya da shalla bada ne <laughs> wai wata shi uku a geography <laughs> wai ana ana labarin ka tuna abinda muna yara ana wani almara ne ko da ana magana cewa wai wani ne wai shi ya shi ma mai tallan magani ne eh. yana ya ce akwai maganin kaza ah, a a sa da su kudaye samur da su kudaye maganin kaza maganin menene menene menene eh, eh. sai yara suka kira suka ce a ah, mai magani kana da maganin geography sai ya ce a a a a geography mugun ciwo ai shi ya kashe kakana lalle wato shi ake cewa wai rashin sani ya fi dare duhu <laughs> ya fi dare duhu a shafin san cewa eh. jan kafar shi suke zuba su kure shi amma kin san eh, akwai wasu masu hikima mm. wani ne yunwa ya ishe shi mm. wato kasuwa ne haka ana abin eh. sai kawai ya rasa dabarar da zai yi ya samu abinci ya ci sai yanke jiki ya faɗi yana kwance sai ka ji wani ya subhanallah mutumin nan yanzu yanzu eh, eh, nan a kawo ruwa eh, wannan a kawo ruwa wai a ku samu mai dan paracetamol mana mm, mm, yanzu ce mm. sai wata tsohuwa za ta wuce wannan ai da kun hado mai kun hado masa fura mm-hmm. ya bai sai ya ji dai ba a bata ba a saurare ta ba ya gaji har za a siyo paracetamol ba shi magani ba ba shi abinci ba sai ya ce da Allah ku saurari wannan ba ta abin da take faɗi <laughs> yanga za a haɗo mai paracetamol shi ko bukatar hirar ne <laughs> furan ne fi bukata hmm. to masu sauraro na ga lokaci ya fara harara masabiri da aka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin baba ya koma kiri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Aiwa tururuwa ga gwano. bashi budurwa cikin abokan saurayin da bashi budurwa cikin abokan tashi tashi ba ni gadona ya irin yaron dariyar ka tasa ciki na yana ciwo la radio.